الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi da muka taru a wannan farfajiyar masallacin juma'a na imamu abu huraira ta radiyallahu a nuna cikin garin auji shi da kwata a wajen lokacin government yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau ana ashirin da biyar ga watan hudu miladiyar haihu annabi isa alaihi salatu wasalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya yan uwa musulmi ya kamata mu ƙara gode ma Allah gano wa ta'ala da ya ƙara wato ba mu lahiyar da muka yi wannan ibada Allah mun gode maka Allah ya ƙara wannan jama'a in ba ku manta ba karatunmu na jiya mun kwana babin da ke magana akan ba a son musulmi kira ɗan uwansa ya ce ya kai kafiri wannan kalmar sana nauyi kwarai da gaske ta dauke da hukuncin hukunci da dama cikin ta shi yasa aka hana musulmi ya dan uwa ya mai kafiri yau kuma za mu tashi babi na 327 babun nahai anil fuhshi wa baza'il lisani babin da ke magana akan hani daga alfasha alfasha ta magana alfasha ta aiki da kuma hari daga wauta ta harshe ba za a lisan shi ne magana ta wauta wadda mutum zai faɗi a gane wawa ne inan yan musulmi ana son musulmi in zai faɗi magana ya tsaya ya auna ta ya gani kada ka faɗi magana daga baya za a gane cewa ba kai na ɗan wato you are incomplete kai ba kammala ba ko ka yi alfasha ko ki alfasha sai a gane wannan gaskiya bai haɗu ba bai gamu ba don su mutane masu hankali suna gane mutum mai hankali da manzannin shi shi ne yake "A annabi da mas'udin radiyallahu anhu qala an karɓo daga dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da tabbata gare shi ya ce laisa almu'minu bis-sa'an ba mumini bane mai yawan suka mutane mai yawan suka da ganin aibi da illanta mutum mumini ba ake shi ba wala la'an haka ma ba mumini bane mai yawan la'antar mutane mai yawan ɗiba albarka Allah ya kine ma albarka a juma'a juma'a ya manzo Allah ce ba dabi'a mumini ba ce wal fahishi haka ma ba mumini bane mai yawan alfasha alfasha ga baki gantsi ba ɗabi'a mumini ba ce faɗin wannan magana walal albazi haka ma ba mumini bane ba ɗabi'a mumini ba ce wauta cikin magana magana ta wawanci wata kunshi alfasha a cikinta رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي روتوش wannan hadisi ne نكي hadisi hadisi ne mai kyau ina idan muka dibi wannan hadisi yawa musulmi manzon Allah sallallahu ya raba mumini da waɗannan abubuwa na farko shine yawan suka mutane kai duk wanda an ka to gaba gare ka an ka aje shi sai ka faɗi illa sai ka faɗi matsala in ba matsala koyi wata ce kai shi lafi wani matsala su bai gaida mutane to mi ka da bai gashe ka kai ba ga sai wani kuma sai ka ga an ɗauko a cewa abin da illa ta yi shi wai duk in ba ka sashen zuwa bai shiga ta zama wani matsala ta Ka matsala ba ta kenan abin da aka so ga mumini in dai ba ka san shi mutunan banza ba to kai washe da mutunan kirki ne ba a son kana yawan sukan mutane dan yanzu kai an ka dauko a kafa da kai aka kafa ka da kai wallahi wani bai san ka ne ga goma saboda halin ka bai mai ba amma abinda aka so ga musulunci shine ka daina doki mutum na kwarai na zahiri ne ka dauka mai kyau na sai in muni ne ya bayyana sannan kun gami annabi sallallahu ya kore imani ga mutumin da ka yawan la'antar mutane yawan tsinuwa ta yi masa yawa bakinka ya zan bakin la'anta bakin ɗiba albarka kana ganin mata an jarabe su da irin wannan bayani ta iya ma albarka sama ga so nawa ta iya ma albarka sama ga so nawa ta iya maƙwabta albarka sama ga so nawa yawan ɗiba albarka sun yawa ga bakinta ba ɗabi'an imani ba ce jama'a kayan da Allah sannan alfasha wadda mutum ka yi ta magana irin ganci duk da yake an ce ganci tsakanin mata da miji in an sake labiliya halatta wasu kalaman da za ka waɗi tsakanin ka da matakka daga kai sai ita to irin waɗannan kalaman ya halatta ka yi su ka da ita su aka ce makalaman da aka waɗi bayan an saki labile ko bayan an rufe ɗaki tsakanin mata da miji suna waɗannan kalaman tsakaninsu to ire-iren su ba su halitta a yi su waje to shi aka ce maganti ko alfashi sannan ba za a yanci shi ne maganar wawaye mutane maganar jahilci wannan mutum in ya kafa fito ta ya waɗi wani bai kai shi ka waɗi kaka jin kunya akwai kalaman da wani in ya hudu ka jin kunya saboda bi saboda ya yi wauta to shi ya a ba ci akwai mata masu yin haka nan akwai maza masu yin haka nan argungu akwai wata kungiya ta mata sunanta kungiya yan kada girma kuma ka zama jinta ba su ya kasa sai gidan biki su haɗa abin da suka san su waɗi sai ɓana su sai ɓana su tawo su aikin su aikin kada girma na suke to miyan hannu wa kungiya jama'a ƙungiya 'yan kada girma to bangiji Allah ya sawaka su duk aikin su ba aikin kwarai na saboda ka yan uwa wannan babi ya hana mu alfasha ya hana mu wauta ta magana kada a gane kai wawa ne kai jahili ne ga maganganunka ka tace magana ka san magana za ka wadi, duk abin da ka san bai da umarni ka wadi, waɗi kai shirunka saboda min saboda an ce lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratan lahmi wa dam aka ce harshen mutum shi an rabi rabi kuma zuciyarsa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu ma'ana harshen mutum shi an rabi zuciya an rabi walam yabka illa suwatan lahmi waddan ba wani yake illa suwar jiki na tsoka da jini kawai sai sun karage dan adam baki da zuciya na kawai kenan bakin ka shi ka faɗin magana sai ai ma sai ma hukunci shi yasa mutumin da bai magana ba ya shiru na da ban tsoro kwaye da gaske amma ran da mutum ya fara ga magana yanzu ana ana ana abin ana sanin inda an kaba shi ba a jin tsoron mutum in ana jin kalaman shi ana gane wanga ai eh, ruwa ce ba su da wahala shi yasa lokacin da hajjaj bin yusuf su aka aika shi matsayin gwamna a ƙasar iraki saboda iraki ta yi suna ta'addanci da rashin jin magana suna duwar shugaba aka tura suna aiki ta'addanci shi ko hajjaji mutum mai bala'in Kai shi gare da ka san reza da an ka tura shi matsayin gwamna sai ya tseren juma'a dama wanda a gwamna shi ka bada sallar juma'a da ya hamun bari ko da ya ce ya rufe huska ta idan ɗaya bari ya rufe hanci ya rufe baki da rawar. sai ya tsere su mun bari ya yi zaune ya ɗauki lokaci bai ci mu kowa ƙalafa. al'adar mutane iraki ba a yi musu haka ne shi wanga wani mutum sai wanga ya shi wanga ni shi kani wani irin mutum na haka ɗaya ka so ka hawan bai ba ka ko magana an ce sai da wani ɗauki dutse ya jefa shi bai san dibin hankalin suna a nahiyayi ya ga yanzu ya hito musu saboda an aiko shi na don shi maganin su. aiko da ya tashi ya fara hudu ba sai da ya hudu ba mai kaiƙi da ya tashi ya ce a nan nujala waɗalla'us sanaya mata a ba'ul imamar ta'arifu ne ya ce a nan nujala ni mutum ne sananne waɗalla'us sanaya kuma ni hanyar cikin dutse mai wahalar bi ya ce amma lokacin da duzan ajiyar wani za ku gane ko niwa ne ne shi na ce musu inni la'arar ru'usa kad aina at wa hana qitasuha wa inni la sahibuha yace ni na kawuna sunnina kuma lokacin girbin su yayi kuma ni an mai girbin su yace wa inni la ara dima'a bainal ama'im wal liha yace ni ina ganin gajini nan batisha tsakanin raunna da jamma ina ganin shi ni ga hinan an ce wagga hudu ba da yayi ba a taba samun limamin da ya hudu ba irin maka ba yace wallahi bai bar masallacin sai da sakke waya mutu uku cikin masallacin jama'a nan tun farko yace wa inna amiral mu'minin nasara kinanatahu yace shugaban mu'minai sai da ya bude kwari ne ya dinga ɗaya kibiyoyi ne guda guda yana auna su yace sai ya zabo guda sai ya halbo ku da ni kenan ni ne kibiya ta biya halba ku da ni kai sai da ya kai ce musu wa inni wallahi ce ni na rantsi da Allah duk wanda mun ka ba albashi kwana uku bai yato aiki wala ban tsara wuya ne duk faɗi bakan nan tafa ya ce wallahi duk wanda an ka ba albashi ya kwana uku bai yato wallahi na tsara wuya ne kai hajjaji bin su wato mutum na wanda bai sauki ko kaɗan to saboda haka su mutanen iraki wato abin da ka so in magana a nan shine da ya taho bai ce ma kowa ƙala ba bai yi magana ba kenan tunda bai yi magana ba a san shi kowa ne ne ba shi yasa ba a son mutum shiga cikin mutane yana bako ya dinga ba da labari sai ka sai magana kowa kamar su ataka da za a gane cewa kai kai ba kowa kake ba nan ma za a rena ka kana faɗin wata magana sai wani ya yi sanin ta ma sai ya ci gyaran ka kana cikin wani asina kana bako duk ka ji ba suna labari yan gida kama bakin ka bari yan gida sun fi labarin kai ko ka sanya haka sa bakin ka kai in tafiyar ne to wani shi aka ce ma hankali jama'a ina fatan mun gane magana amma da zuwa kana baƙo kai uwa ba da labari hankalinka bai cika ba kenan dawa mai ta'alimu ya ce idan tamma aqlul mar'i qalla kalamu idan hankalin mutum ya cika kalamai za su rage za su yi karamci in ya saki magana guda bai kuma cikin sai daga baya kuma shi ne yana karatu halayen mutane bai da yawan su mutu jama'a ina fatan mun gane magana duk wannan ana wa mutum ladabi ne saboda wata magana sai ka faɗe ta daga baya ka ce kai Allah ina ta ne wata magana ka ba ta riga ta hito saboda ita abu kalam magana da kasan kibiyar ce in ta yi zama dawowa jama'a ku taɓa ganin magana da an kawo ita ce ta dawo wala duk wanda aka fita daga ta jike to Allah ka bawo iko gane yace babu karahati taqiri fil kalami babu da ke magana akan karhancin nocewa da zurewa cikin magana zurun hawa cikin magana wata shabbiku fihi da kuma ina don kwarai kware ku akwai sauran hadisi guda ya ce wa an anasin radiyallahu an hukal an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah ya tsira in tabbata gare shi ya ce ma kana al fi shay'in illa shanahu al-fasha ba taɓa kasancewa cikin wani abu ta ta ta ta aibanta abin duk abinda aka samu al-fasha ta aibanta shi wa ma kana al fi shay'in illa zana kunya ba taɓa kasancewa cikin wani abu ta kawata shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan kina idan muka dibi wannan hadisi yan uwa musulmi yana fahimtar da mu cewa ita alfasha duk inda ka sami cikin wani abu abin da sai ta yi illa sai ta yi ma abin nan illa ta yi mai ta kawo mai aibi alaikum assalam barakta marhaban anda zuwa annabi na karantar da mu cewa duk inda ka ga alfasha ta shiga cikin wani abu abin da sai ta yi mai illa sannan manzon Allah ya ce kunya ba taɓa kasancewa cikin wani abu ta kawata shi ko mutum adda kunya za ka ga Allah ya kawata shi da wani abu na kawar wanda kowa na so ne gare shi amma ina da aka samu mutum alfashai ta yawa za ka ga mutum nan girma ne ya faɗi ga mutane kenan mi aka rafu cikin wanda su ana so a karantar da kai ka kiyaye alfasha da gamsi da kalaman ka da girma to wasu mutane an jarrabe su Eh, yanzu suka shiga mutane sun suka ta waɗin waɗannan kalamu a dariya da an gani su ce kawai yanzu ma shan dariya yanzu kana shan sabbin labarai da sabbin abubuwa bare wani hito yanzu kana shan dariya shi ko ya saba da ya tofe shi ta waɗin da ya sa dariya da ƙarya da gaskiya to ya faɗa masa ya su kama dariya alfasha duk inda ka gane ta wanda ka yinta. ta da mutane da ka suna jin daɗinta, wallahi za a je masu ya faɗi to inda suka himuni wurin mata alfasha ta himuni wurin mata ganewa na abbasui namiji ma akwai dama-dama mace in tana alfasha tana faɗi ga bakinta wallahi girman ta ya faɗuwa to da kare mutum na faɗi alfasha alaman wani mutum ba na ƙwarai na in ma fasiki ne in ma wani abu mai kama da haka to mutum bai cire kunya ga huska ta ya dinga hudun kalamai irin wa'annan wallahi malam sai girman shi ya faɗi yanzu ku dibi 'yan zari kun nufi 'yan zari kuma tsora da 'yan ƙarfan suna bugawa da a cikin su wani gani da kima cikin darajar cikinsu hasa ne ma kuka lagayar mutane ba su yi ba su kalla idan kowa nocewa suke su faɗa abinsu to kadiba cikin su da ga kwaye ko riga kwaye wa ga wa ga cikin su saboda ka alfasha ta magana duk wanda haka yana yanta wallahi girma ne ya faɗi sannan mazu Allah ce kunya ba su taɓa kasancewa cikin wani abu ba ce Allah ya ƙawata abin nan ko mutum ka kunya ko wani abu an ka sa kunya ciki Allah sai ya ƙawata abin nan shi yasa aka ce kunya ɗabi'a ce da kyau amma ɓangaren mata ta fi kyau a samu ɗiyamar ce da kunya ta fi ƙawa ta fiye da kowane irin abu shi yasa yan uwa musulmi a duk shari'a in ta aza abu akwai buƙatar mutane su fahimci abin da ke kuma su aikata shi min shari'a ta ce idan mutum ce buɗa wuri ba a yadda ka keɓanta da kai sai wannan yarinyar ba shari'a ba ta amince ba in uwayen sun amince Allah da manzo ba su amince da wannan ba don mi saboda abin ha gani kana su? ranka ya biya ka shi da dukiyarka ka ce ka bi daga kai ta addu'a ka faɗa ma uwayenka sai an ka to abin gada an ka ce an yarda ma ka ce ya gana da shi sai abuka da kai sai shi sai abu ɗaki abin kana so ne kamar tona kana son ka kira jin yunwa kuma kowa ya watsi ya baka da shi da Allah jama'a wani abu bai faruwa ciki ba ka sarƙatawa kaga in sarƙatawa in ka sarƙata ai mugun abu in eh, ko miya kurba ka kai mugun abu ba ko ba kai ba wani abu ya faru da cijo ya ɗaga wadda ya ci aure da daddare wanda ka faɗar ta aure da daddare ya taho tun bayan isha yake na hana nan haddan ya yi bai tashi ya an kai da cijo ya taho ya gansu kaka ya gansu wallahu a sai ya kira makwabta ne ke su taho mutum hudu an ka ce ya kira malam sai ya cire kuɗi ya ce kai kana son yare da ya ce ya yi sun auren ta su ga kuɗi na ba ka biya su dakin ta makwabta ne guda da ya ce ku zama shaida kai ɗarawa mata aure ko ba haka nan sai aka ɗara aure cikin daga na su ga sanar da duk in zaka da kawai ka ji na ce Allah ba <laughs> a imana da zuku zama kuna kan awon da bai ba akwai waliyi ko babu ubanta ga shi a waliyinta sannan akwai sadaki ko babu shi ko miji shi a tsaye da kai ne shi ya amfani shi a wakilin kai ne don kotun aure namiji ba waliyi na ya kawo wakili na ya kawo ina iya tuwa ya amsa da kai shi aka so ya da kai akwai shaidu ko babu komi ya riga ya kammala yau sai dai koya mana su koma ta suna wayo su wayo kansu Allah abu gada musu bani kasan mata su ba su yadda a musu irin wani mace a wancan ɗiyarta ta ilaha illallah haka ɗaya cikin dage ɗaya abin buga ɗaya a wuce wallahi mata tana iya zanu ga yace wayo ta Allah yau ai mata abin ya riga ya kudu an gama kaga yana yawa shi umar akwai abin da ya gani to amma yanzu ku problem ɗin da annan mutum na son yarinya sai ga ya ɗauka ta da mashin yana zuwa yana kai ta gina ta ya bura mata gina ta da yi yana so ya ɗauka ta ya kai ta ganin bikin abokin masu abokin ta aifu ɗauke ta wani abokin da aure ɗauke ta da mashin shi saboda Allah suna ganin jama'a iman nan ba ta zubewa ina kunya take wurin ta sauran kunya in ta ɗebe ko bina faruwa kai yanzu mutanen dauri yaya za a yi ma mutum iya kana ganin matan daure da aka ba mu labari ya an ka ce ga hayar da mijinta ka wa wala ta binta wanda ka faɗarta aure ga hayar da ya ka bi wala ba ta bina ko abokin mijinta ka bi hayar ga wala ba ta bina amma yanzu ‘yan mata yanzu ka isko maza haɗaki babu saboda abin da ka gwazon gwari ka kai gare to ga shi ga hannunka mina na amma matsala kuma yanzu Ka ba ka kama jikinka wurin ka kiza kiza ka yi da gina ka ka buɗe kuɗi ka bar gari ka kai wata biyu ka samu kuɗi ka toya auren baka da kiza saboda abin da ka gani kana so ka samu sai ga aka faɗa da Allah a taimaka mana a yi roƙon Allah ya samu kuɗi da a yi auren a huta ba a san ya lalabe abubuwa ba wallahi malam saboda da aka bukata shine a sa kunya ciki a sa shamaki tsakanin shi da ita ita ta kama jiki ta kama kanta shi ma ya kama kai saboda haka wani abu ya faru wallahi malam wanda ya zama abin kunya mutum na ya aure mace ya taho zaman lahiya ya garga tsakaninsu ya sake ta ta koma gida sai ji babu wadda kasu duniya an ba ita ba ya sake dawowa yadda hanyar da aka bi aka tuwa aka sake dawa aure aka tuwa kuma zama ya gagara ya kuma ta ya to kuma ya zama sai ji babu wadda kasu duniya an ba ita ba wallahi kuma ya sake sake aka sake mashi ta ke a sai da masaki uku bayan saki uku kuma daban-daban daban-daban sai ya dawo duniya babu wanda ya kaso in ba ita ba kuma ga suke uku sun shiga sannan ya kai saboda bala'in sun da ya kai mata ko gina ya kalla sai ya ga hoton da gina ko tv ya kallo hoton da ya gani ga kusan dai wani abu ya shiga ko to shi na shehin malami sai ya bincike shi wai kai wai saboda Allah wai mina na ya faru sai ce wallahi wani ina tabbatar maka abin da ya faru kahin mu aure ta kahin mu aure na san na faru da ita ban san iyaka ba shi ko wanda shi ya illa dalili kuma saboda idan mutum na sunna mace aure ya kai ga jikinta ko da so gudana ya farke mata fasantar na kuya wajen 60 cikin 100 60 cikin 100 na kuya ya farke to haka dan ya rage sannan bayan haka nan ta ɗauka ta ɗan iska na shi sannan shi ko ta ɗauka ta ɗan iska kowa waɗa iska ya kallon wani abin da zai biyo baya bai da ƙima za su tsoron ruwa ya sha bai da ƙimar da zai cewa tsoron ruwa ya sha wala su tsoron bai bai da kima za su yi wankin tuwai sannan bai da ƙimar zai sa ta wani aiki bai da kin zai umarce ta bi sa. don mi saboda dami saboda ta gane nan iska in ba da iska ga mutum ya da ta shi ko yana kallon ta iska saboda in ba iska ga mi yasa ki bayyana kai ga jikinki kowa na kallon wani mutumin banza shi yasa auren bayyi duk hal da kadda ana yi tsakanin matasa ana aure babu mutuntawa sai ga yarinya suna faɗin sunan ka kirikiri wallahi kunya ka ta ɗebe cikin zuciyarta ta tsere cikin zuciyarta babu kai cikin rayuwarta zama lahiya in kana ta aure hankure duk take ma shi shigi kai hankure duk yadda kai ka shige mata ita ma ta kama kanta ka ta yadda wallahi ka haka mata jinka ya auren saboda zarar kunya take cikin abu inda manzo Allah abin na aibi izini ya samu aibi shi yasa aka san kunya a cikin kowane irin abu wallahi gaba ka ji kunya abu ko da ana biyar ka shi sai wallahi gaskiya abin nan bai yiwa bai amma sai ga an tai daga jin kira an lalaba hannun juna a cire zobe ko a shi waya bari diba haka na za a kai shirrice har dare shi a taso a dawo gida saboda haka ni ya saura abin shiga cikin jama'a shi sa ga auren mutanen da wallahi ya hilarci wallahi auren da ya hilarci saboda su suna mutunta junan su kunya ku babu wahala a ga mutum da mata ta yi faɗa ma malam shi ka ne budo mai tana an kai ita budo mata shi na an kai kila uwa ta budo mai ko kaka ta yi kamar da miji ana hira da gamo mai wasa barayi dan da gida ya ce eh alhaji gambo naji naji kin waka kana yabon kullu kin waka ka na ta ga mijin kullu wai halal me yasa na kana yawan kama kullu kana yawan yabon ta sai ce to wallahi abin da yasa kullu dai ina ta bude mi ita saboda ka ban san wani sirri ba san sirrin da akwai tsakanin inna da inna kullu ba sun ka haɗa ma'aure shi yasa ne ko wannan abin na kiyaye shi ina son kullu daga ina jama'a kafin magana ga eh uwa ce ba su tsuntsun ba bai ba ɗari mugun kwato amma zuwa ne matashi na uwa ce ka faɗo mata yanzu ko faɗa ga wani matashi na yanzu ko wani yanzu ya tashi matashi ka faɗo maka yanzu ka ce ka faɗo maka ga abin da ya yi ma shi kawai ya ga ta sha wanka tana tafiya tana burɗa burɗa da titi shi ko ya ga abin da ya a yi mana amma su tsaye suna kallon wasu abubuwa waɗanda kai ba ka hango su eh suna dibin darajar gidan da mutuncin gidan da hankalin yarinyar nan da yarda suwa ga ɗabi'un suna shiga gidan su uwaye mata manzo Allah ya taɓa sa wata mata buɗe mata yi kuma ta buɗe mai kenan kai namiji irin masu da za ka gani kai hulɗa da ita mata sun yi ka sanin halinta kuma mata sun yi ka sanin mace mai lahiya mata sun yi ka sanin mace mai hankali bari ganin kai namiji wani bi tashin farin inda auren farin na da kasar ruwan kashe gobara na da ruwan fata da ruwa duk wanda ka samu kai a dewa <laughs> a imana amma wallahi sun mata sun yi kasanin sirri abin da ake Allah ka ba mu ikon gane saboda ka annabi na magana cewa kunya ba ta kasance cikin abin ta kawata abin nan in dai akwai kunya ciki abin nan zai kawatu yayi kyau amma in ka cire kunya cikin abu to abin nan zai aibi ya lalace Allah ka ba mu ikon gane yace babu karatu taqairi fil kalami babu da ke magana akan zuhuhawa cikin magana zurewa cikin magana ita magana abin da aka sunta a shahe ta a batta mai hankali ya gano abin da a cikinta kenan ba a san mutum ya kama zurin hawa cikin magana har kai ka faɗa abin da bai da fa'ida cikin magana yace wata shaddu fihi da kuma wato wato kalmo kalmo a ciki ya ga tashaddu irin yadda saniya ka cin haki to ba a san magana zama irin haka kalmo nan kalmo nan komai ka samu ka wata kallon fasaha da kuma dora maka sai kayi fasaha cikin magana dora maka sai kayi magana mai fasaha kuma ba kai ba fasaha ba ne ya ce wasu imalin wahashiyar lura da kuma amfani da vocabularies kalmomi na hausa wa'anda sai an nemi kamus waɗanda sai an buɗo littafai masu bayani ma'ana kalmomi ka samu kalma da sauki ka wadi a wuce wurin a aka sai ka nemi kalma wadda sai ai washin baki sai an nemi abun ga malaman abin nan yace wa daqaiq al-i'rabi sai kuma ka samu wato zurfafan kalmomi na al-i'rabi sanan za a iya gane wannan magana fi mukhatabat al-awami a lokacin da mutum yake magana da game garin mutane wa nahwihi da makamantansu wato latta cikin aji ga wanda karatu ya kawo su ta shawo manga waɗanda aka wa magana kila magana yan siyasa kana magana da sauran mutane masu yan siyasa masu sauraron misali ina fata mun gane magana shi yasa kana ganin wani bi wa'azozin da muka yi nan sun sha ban da in mun shiga aji wani ɗaliban waɗanda kuma koyar da karatu don mi saboda za ka ji mun yi ba da hankali wajen abubuwan da suke da fa'ida gare su sosai ba wai wa'azoji da sauransu amma in muka to muna wa'azi da muna wa'azi da mutane to sai mu dinga faɗa wasu abubuwan zai unhwane su sai a wuce wurin wata magana ba mu shiga cikin saboda fata wani lokaci da kai don wani za a yi ta magana da gane na an samu rawa jama'a ina fatan mun gane magana kenan ana son mutum ya kula da likulli maqamin ko kowane matsayi akwai kalaman da ya kamata a yi amfani da su jama'a ina fatan mun gane magana kada ganin manzon Allah Ina magana da mutane akwai wasu kalaman da ya ta unwaye da su iya kuma yana magana da wasu akwai kalaman da ya ta unwaye da su saboda kowane ana son a yi magana da shi da abin da ya gane ba shi yasa aka ce haddisun nasu bima ya famun ko bima ya arifon a turiduna an yi kaddaba Allah wa rasulu shi magana da mutane ga yaran su ba gane ba ma'ana da kalaman suka iya gane ba in ko ba haka ba za su kayyata Allah da manzo kuna son su kayyata Allah da manzo zama ina fatan zai ci magana kenan babu na sai karantar da mu cewa ba a san mutum ya zurhawa cikin magana sannan in za ka magana da ƙananan yare ka san abin za ka amfani da shi akwai yan ƙananan yare za ka magana su in za ka magana da mata ka sa abin za ka faɗa musu in za ka magana da manya masu hankali ka sa abin za ka faɗa musu sannan in ka shiga aji ka san kalaman da ya kamata kai yi su kenan kowane ka ba shi hakki dai ga magana yace ali ibn mas'ud radiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce halakal mutanaddi'una mazruhu hawa masu wuce wuri cikin magana sun halaka qala ha salatan manzon Allah ya faɗo ga magana so uku rawahu muslim almutanaddi'una almubalighuna fil umuri wa'anda ka wuce wuri cikin al'amari cikin al'amurra komi in sun hakama sai sun wuce wuri in magana ta sun hakama sai an gani bayan an gana abin su kai suna ko suna taliyo su su dawo su te su dawo suna da suna faɗin kalamai wanda Allah ya ce waɗanda mutane sun halaka waɗanda mutane manzo Allah sun halaka sallallahu alaihi wasallam kene wa musulmi abin da aka so mutum shi nisanci zurhawa cikin magana magana ɗan kafa ita aka gaya ta bata ka shi za kuna ganin manzo Allah kalaman da yake waɗi ba su tsawo in ya waɗe kalma guda kenan kowa ya gane daga nan wani ya fahimce ta kaza wani ya fahimce ta kaza wani Allah ya ƙara ne ilimi a kanta kan kalmar kana guda wadda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yace wa ana Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce inna Allah yublighul baligha Allah yana kyawun mutum wanda ke zurewa wanda ke kai mutum a min daga cikin mazaje wato a cikin magana allazi yatakhallal bi lisanihi wanda yake zazzala harshen sa yana laƙuma kalamai yana faɗin maganganu kama ta takhallal baqara kamar yadda saniya ke damƙa haki tana ci kamar yadda saniya ka sanar ta laka yaunanta tana haka ne ka haɗin magana yana faɗin su mana haɗin kalamai na magana kuma yadda saniya ka cin haki shi ya takhallal baqara kamar yadda saniya ka cin ciyawa in ta samu irin wadda ta kaso to haka ne ka faɗi magana kenan ba a son musulmi kalamai su koma haka amsik alayka lisanak ka rike harshenka kama bakinka yi kokari ɗan kalaman ka su zama su yawa kakka yawan magana don mi saboda yawan magana na gwada mutum hankalin shi ya kansa ko kaɗan wani sai an cewa barakar mun gara abin da ka ne babu umarni kenan shi wanda aka magana da shi ya fahimci kalamun shi ke sai ya kama bakin ka shi yasa mutanen da aka taimaka da asumtu kawaici Allah ya taimake su da yawa wanda bai da surutu wani arziki ne Allah ya masa ba a son mutum mai yawan surutu jama'a ka dinga zubawa ka dinga zubawa ka dinga zubawa haka wuce wuri wallahi ma ba a son haka shi za kana gani annabi sallallahu bai kwaye yawan magana ba ko sahabbai sun shaide shi bai da yawan magana sosai amma kalma guda in ya faɗe ta za ka ta zama ilimi ga duniya na aisha Allah ya ƙara maka da take cewa manzan Allah ya hina magana hadda mai rubuta ta rubuta yana rubuta ta annabi ya hina magana hadda mai rubutawa yana iya sa alƙalami ya rubuta kalaman manzan Allah sallallahu ka hayya gama to ya Allah ka ba mu ikon ganewa yake wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah yace inna min ahabbikum ilayya lalle mafi soyuwarku a gare ni wa aqrabukum minni majlisan kuma wanda mafi kusan majalisi gare ni yawmal qiyamah ta tashin kiyama yan gadda gadda ni yan kusa kusa makarabai manzon Allah yace ahasinukum akhlaqan wanda suka yi kyakkyawar ɗabi'u su yan kusa da manzan Allah wanda ɗabi'u kyawawa masu kyau manzan Allah ya ce wa inna abghadikum ilayya lalle mafi kyamarku zuwa gare ni wa ab'adikum minni yawmal qiyamati wasu kai nisan majalisi da yin tashin kiyama ba su ko kusa da ni manzan Allah ya ce as-sarfaruna wato yan tsaye su ne a farfaruna masu yawan surutu almutashaddiquna masu cika baki da magana suna tawadi suna tawadi suna tawadi wal mutafahhiquna da yan girman kai almutakabbirun kenan manzo Allah yake waɗanda sun yi kowa nisan majalisi da ne ga tashin kiyawa kina yawa musulmi idan muka bi wannan hadisi yana karantar da mu cewa in kana son ka zan kusa ga manzon Allah ga tashin kiyama sai ka lazanci ɗabi'u masu kyau halayen ka masu kyau ba ka da ƙeta. keta kai wa munafiki Allah kake ba ka kiyaye ibada mu'amala ka da mutane tana da kyau cikin gidanka tsakaninka da iyalin tsakaninka da yaranka tsakaninka da makwabta kowa ya da mutumin ka kake to ka ɗauki mataki na zama kusa ga manzon Allah cikin almira tashin siyama sannan na biyu ana son mutum ya zama mutum wanda bai da yawan surutu ba ka faɗi bale a ce kaci ka yi shirin ka kama bakinka inda ka sa abin da ya kamata a yi magana sai ka yi magana da dan sai ka shirin ka amma kada ka ɗauki matakin yawan surutu manzon Allah ka kuma bai ƙida yawan surutu daga cikin ɗabi'un ƙwarai miyagun ɗabi'u ne shi ya sa manzon Allah ya ce wanda ya kowa nesa ga majalisin manzon Allah ran tashin kiyama shine wanda ya zan ɗan tsaye su da iya kawo zubawa caca-caca-caca-caca-caca wallahi malam wasu mutane wani iya to ya zama sai kanka ya ciwo shi ka ba da labar shi ka zubin magana kai kai kanka ciwo ke wani bai cika ga jika ta da wurin nan kaɗa ga saboda in ya fara kuma bibiri kuwa ya faɗi su ne a sarsaru na masu yawan surutu masu yawan tsaye ko cikin mata akwai su Wasu yan tattowar gidan biki ita ce aka saurari. ta iya karin magana ta iya habaici ta iya kalamai daban-daban da ta fi zai ce to ga wanda nan tafi wance a ku bari yanzu kuna shan surutu duk wani sabon magana gare su haka jinta duk wani sabon labari da wani abin da ya faru duka gare ta a kashi ba ta ma gidan zama gidan aurenta sun sake sai zuwa shaƙen labaru tare da kasan bbc saboda ka wallahi mata su tsoro Allah yawan surutu bai da kyau manzon Allah sun kuma ya ce wanda kowa nisan majalisi da ya shiga tashin kiyama sarsaru na masu yawan surutu yace almutashaddiqun su ne masu yawan wato abin nan maganganu irin yadda saniya ka cin haki yakan suka faɗin maganganu ta ce babu daɗi manzon Allah kuma ya ce in girman sifofi guda uku ne masu hadari waɗanda suna ka sa mutum ya yi nesa ga majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu ikon ganewa muna kira ga jama'a su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un don mi saboda mutum ya samu tsira ga Allah ga tashin kiyama yace babu hafi fi qawlihi khabsat nafsi babin da ke magana akan karhancin mutum ce ai ni rayuwar ta ɓaci na lalace ba a son mutum ya ce ya lalace jama'a ina fata kun fahimta a musulunci ba a son ka ce ai kai yanzu ka ka lalace ka zan mutumin banza kenan khabusat nafsi shine ka ta ɓaci ka lalace lalace ya shigo ka ba a son mutum ya ce ya kaza sai dai mutum ya ce laƙifat nafsi rayuwata ta yi rauni saboda laƙisa yana ba da ma'anar lalacewa amma dai rauni aka magana ya shigo ka aikin da haka ya da ka ja su an aisha an anha an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala daga annabi sallallahu annabi ya ce la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi kar ɗayanku ya ce rayuwata ta ɓaci na lalace yanzu ya baladu na ba nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida Allah ta'ala yace gona ta kwarai mai taki mai riƙon ruwa ko kuma gona mai kyau tana fitar da wato abincinsu da izinin ubangijinta zakke ku duk wanda ji ba sai magana wallazi khabusa ita ba gonar ta lalace gonawar ta lalace inji Allah khabusa la ya yakhruju illa nakida ba ba ta tada komai sai da wahala ka hen wani abu ya fito mata na tsiri yankwane ya ka fitowa lalace ka fitowa shi wallazi khabusa to shi yasa ba a so mutum ya ce na lalace don kalmar ta yi nauyi kure da saboda alkhaba'if ana ne munana abubuwa shi yasa kana ganin mutum ko ban ɗaki shiga fiye Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina roƙon tsaye daga lalatattu shidanu maza da kuma mata al-khamru ummul khaba'ith giya ita ce uwar lalace duka ta uwar musibu gaba ɗaya to ya mutum zai ɗauki zai amfani da wannan kalma ya zama kai ne wa yuhilluhum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith Allah yana halatta musu wato at-tayyibat abubuwa masu baɗi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abubuwa masu muni to ya za ka ɗauka wannan kalma ta khubusu ka azaba kanka sai ɗauke in wani wata kalma wadda ba wannan shi sai ki cewa la ya ƙulan na aha habu khabufat nafsi walakin li ƙul sai dai ana son mutum ya ce laƙisat nafsi rayuwata ma'ana ta ɗin lalace mana ko kuma rayuwata ta ɗin ja baya ta yi rauni mutafakon alai ƙarar ulama malamai suka ce ma'ana khabufat ay gasat rayuwar ta riga ta yi lalace wa huwa bi ma'ana laqisa shine ma'ana laqisa walakin kariha lafz al sai dai an kamace lafazin khubuth lalati na eh, kha'un da ba'un da fa ba a san lafazin amma kai wannan kalmar laqisa nafsi kenan ana koya wa ladabi ko wurin magana kana gani kafin suna cewa ya ayyuhal amanu Allah ta'ala ya ra'ina kalmar ra'ina tana ba da matsan saurara muna in mun ka iya a ƙara muna sai Allah ya ce kalmar ce mai muni ku bar mu da ita wa qulun zurna sai ku ce unzurna ɗan jira mu han mu iya sai a ƙara mu kenan akwai ladabi wurin magana yanzu kana magana da mutum sai kace uba kace ubanka daga ce ubanka daga ce mahaifinka mahaifinka wani sauki wani ladabi kaga kankanan mafi to ana son mutum ya yi umarni da ita shi sa masu zama kusa ga manyan mutane suka umarni da lafuzza malamai suna cewa in mutum na tare da manyan mutane akwai lafuzzan da ya kamata ya yi umarni da su misali an ce wani basaraki ya kwanta ya mafarki mafarkin gada ya yi sai ya kira malamai su fassara mana na harko da ya taho sai ce abinda an fassara mafarkin sarki shine sarki sai kowa ya mutu ya barka sai to sai ya gawar da kalma gaskiya babu hikima cikinta da aka kira wani shi ko ya taho sai ce abin da mawalikin sarki ka ne Allah sai ya ja zamanin sarki saman karaga mulki sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saman karaga mulki sai ya faɗi kalmar da ta yi sauƙi ga sarki bisa ga wanda wancan ya faɗi sai sarki ya sa an kai kyauta jama'a ina fatan muna fahimtar magana Eh, shi ko wancan haka nan aga kai kalmar da ya hudu ba ta ba kyau ba manya ba son ta sannan daga cikin ladabi ana sakantar da mu ko a aji cewa in kana magana da mai mutane ba a son kana nuna su da farci kanoni mutum da farci babban mutum kamar kayan walakanci amma za a ga mutum ya nuna mahaifi ne da farci jama'a yana fara sun gane magana ba su duk ba su ɗaukar waɗanda abin nan tajriba ko abin da za a ce abin nan experience zama da manyan mutane wani mutum bai faɗa mare da ya ɓaci amma dai ya riƙe ka ga abin da kai bai daɗi shi zama ina fatan mun gane magana saboda haka yan uwa musulmi kira ne gare mu baki ɗaya kalaman da muka faɗi mu zanka auna su mu zanka san wace kalma in ka faɗi za ka kawo hayaniya wace kalma in ka faɗi kuma za ka kawo zaman lafiya kalma ce wadda yake duk ma'anar su guda amma wata hanyar wata dama dama ya ba ina fata kun gane magana su ma mata su kula irin kalaman su kwaɗa su wata kalma nauyi gare ta miji ya kyale shi don kayan ɓanna amma ta ɓata mere ko ba gaskiya ba da su kaga cikin mata akwai masu waɗansu suna mazajensu ƙirƙiri ce kai garba illallah ko ta ce abu don na san mace mabinta abu da ce mata ke saboda Allah bai taimaka ba ki ce mai alaji ba malamin makaranta na ba ki ce mai malam eh ko ki ce baban wance amma haka ɗaya suna ne gaya abu ba ki mutunta shi ba wallahi babu mutunta ba ce saboda aka shi yasa aka son kowace kalamin kowane kalamin mutum zai haɗi ana so mutum ya faɗi kalami wanda in ka faɗe shi kowa ya san da mutunci sa'id bin musayyib ba ta take cewa mu mun kasance muna kiran mazajen mu da irin yadda maza ka kiran sarakuna in ka ce fara sarki ba ka faɗin sunan sarki garin da garin sai dai ka sanya warta martaba ko ka ce Allah ya taimake ka ka ce ka ya ko ba ka za ka cewa ba amma ba ka zuwa fara sarki suna ne gaya ne ko wani mutum mai wakami a ofis to mu kuma su ku matan haka suka samu kalama mai daɗi a ce baban hafsa baban ahmad baban aisha sai zan kai namiji ana faɗa ma kalamai masu daɗi masu yabarar matan da wuri ko sunan yannan mazan su ba ko sunan yannan mazan su ba su waɗi balai shi mijin kai ne to ma yanzu duk mata sun kiraye gaba ɗai har da mijin kai ne ma yanzu ko cika su ne ba a yi eh, in sai haka yaɗiya sun tashi suna faɗin sunan gaya da suka ji uwayen suna faɗin tarbiyyar uwayen ta saboda kun ga duk kun ɓata mana tarbiyyar tarbiyyar yaran mu wajen faɗin sunayen uwayen sai daga ɗanki sai ta yi ta yi sunanki ki ya uwa ta yi bai cewa mama bai cewa inna sai da kiyar sunan ki gaya saboda yanzu kina faɗin sunan uba ne gaya ke ma eh kwarai kuma shi da san shi ko namijin ma sai ya kira ki sunan ki sunan ki gaya wani ko ya kira ki mama hafsa mama ahmad sai dinga faɗin sunan ki a'i <laughs> ko yi bai a'i mana ala shi ke duk turbi ta ce gaba ɗai ladabi na aka so a koya saboda yaran da ka tasowa kana kiran su mataka hajiya ko ba kai maka ba saboda an ce duk wanda adda niyya da rai ne ana ce alhaji kai ma ko baka sai alhaji ba ko baka sai maka ba ce ma alhaji eh itibaru ma sai ya kun ana fata amma yanzu dukkan kai ka kira sunanta gaya ita kira sunanta gaya ɗaya ku na kallon babu tarbiyyar cikin wannan abu ko ba gaskiya ba wadda jama'a mai hankuri an gwada mai lokaci ya kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah abin da muka faɗa daidai dacewa ne daga Allah maɗaukakin mulki ba dubaru bane ba ilimin bane inda muka yi kuskure kuma Allah ka yaji mana wannan muhallin shine karancin bincike da karancin ilimi muna fata ubangiji Allah ka yaji muna Allah ka biya bukatun alkhairi ka samu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنك الله وجزاك الله